الله العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ألا قاموا بيرقوة جماد الأولى هجرة النبي صلى da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau ɗaya ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu domin ci gaba da karatu a cikin waɗannan littattafai guda biyar kamar yadda muka saba farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta takwas a jerin gwanin sahabbai mata wato ummul na zainabu bintu jahshin radiyallahu ta'ala anha muna cikin ɓangare da malam yake batu akan zawaju hadi zaid ibn auranta da zaidu dan harita radiyallahu anhu min ji annabi sallallahu alaihi sallam ya bujiran mata da auren ta nuna ba ta so amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata ta yadda daga baya kuma imali ya ce wa bada alkhilafu ya tafaqamu baina zawjayn wa bada alkhilafu sai sabani ya fara ya tafafamu bainar ne yana ta kumbura yana girmama yana ƙara haɓaka maimakon a samu sauƙi sai kullum saɓani ƙara da duwa yake shi ne a tafaku zama yana ta ƙara haɓaka yana ta samun matsala na ta ƙaruwa wata azzara hayatu sannan rayuwa ta yi wahala وتعذرت المعيشة سنن زمن تكيور أوري تزمتها قلتك أبن دعكي سوء أسام نسكينة ذا أسام الله سبود باب باب المودة القلبية باب قونا تزوجي idan babu kauna ta zuci tsakanin ma'aurata shine abin da wasu malamai suke ci mishi a tawafuqur ruhi ya zama da miji da mata su zama sun yi daidai a ruhinsu kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha atalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf rayuka Allah madaukakin sarki kan hada su ne kaman wasu sojoji sojoji rindina ma ta'arafa minha atalaf waɗanda suka gane junansu da italaf sai su haɗe sai a samu soyayya a tsakanin juna wa ma tanaqara min haqtala wadanda kuma suka ki gane junan su to ikhtala sai ya zama ana ta samun sabani shi yasa shar'i ne na aure ana buƙatar ya zama akwai at-tawafuqur ruhi aw ma 'abbara anhu al-Qur'an bil mawadda وجعل بينكم مودة ورحمة الله يسني مودة قونا al'amalul qalbiyul mahab zuci ake samun kauna in aka rasa wannan kaunar shi kenan ba abin da zai tabbata to haka ya faru tsakanin Zainab radiyallahu anha da Zaid dan Harisa radiyallahu ta'ala anhu sabani ya ci girmama aka kasa cimma eh, ittifaki aka kasa cimma zamantakewa mai daɗi aka kasa cimma eh, rayuwa wacce take mai kyau وكان زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من زينب كل سي زيد دان حارثة يزوج النبي صلى الله عليه وسلم ينا كاو قارن ما تسا زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم في مدرسة أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك كيف تشيك بدرجة ما تقع واتق الله sannan ka zama kana bin dokokin Allah a kanta abin da Allah ya ce ka yi ka yi abin da Allah ya hana ka a game da ita ka hannu shi kenan shi ne ha Allah ya ce wa tukfi fi nafsi mallahu mu mubidi wa takhsha nasa nas a ahqqu an takhsha manzo Allah sama Allah ya riga ya faɗa masa cewa me Zaidu fa sai ya saki Zainab Zaidu sai ya saki Zainab to sai manza kuma idan ya take ta kai ne mijinta manzan da sama yana kallon shi ana ce mishi abu zaidi baban zaidu zaidu ana ce masa zaidu ibn muhammadi ana ce masa zaidu dan muhammadu an yi tabin ne annabi sama ya yi adoptin ɗinsa wannan abin yana damun annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa ba abin da Allah ya faɗa masa kuma kad amina wa taqana ala annahu waqi'un ya imani ɗari bisa ɗari ba yi da shakka kuɗugu ɗaya akan cewa tun da Allah ya ce masa sayukalliku zaidun zainaba wa idza qallaqaha fa anta zawjuha to manzo Allah sama abin na damun sai yana masa Allah ya faɗa masa zai zaidu fa sai saki zainab in kuma ya sake ta sai zaka aure ta mun aura maka ma ita تحي مثلا ون وعد ده نص قرآني أمسك عليك زوجك واتق الله ريك ما تتكد شو كشيك بدا ريك ما تتكد كشيك بدا جوريا حياتي مثل خزمان بي حقولي تشيني واتق الله دن ولكن الحياة لم يكتب لها الصفاء والوفاء سيدي ون الرايوة أو عن زيد زينب رضي الله عنهما lam yuktab laha as-safa wal ba a rubuta Allah bai kaddara mata as-safa cewa za zama rayuwa ce ingantacciya ba wal wafaq kuma babu daidaito tsakanin su Allah bai rubuta wafaqi ba babu ittifaqi tsakanin su tunda agasa ne an san agasa al-ittifaqur ruhi ransa ranta baya san sa wa nazalat ayatu ibtali adati tabanni daga nan sai ayoyin da suke haramta tabanni sai suka sauka aka hana yin tabanni baya halatta wani ya ɗauki wani ya ce ya zama ɗansa alhali ba shi ya haife shi ba aka haramta wannan sannan har manzon sama ya la'ana a game da mutumin da zai danganta kansa ba zuwa ga baban shi ba hadisi sahihi annabi sama ya ce Allah ya la'ani mutumin da ya danganta kansa ana kiran shi da sunan wanda ba baban shi ba ya san ba shi ya haife shi ba amma ta ci mishi ibnahu haramun ne a musulunci وكان جبريل قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زينب ستكون زوجة له جبريل عليه السلام يا زو يا با النبي صلى الله عليه وسلم بارن شيوا زينب فذات زم ما ترسع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه غضاضة sai dai manzo Allah sama ya ji damuwa a cikin ransa shine ghadaba abin da baka so hmm? an ya amura zaidan bi talaqiha so da ka sai ji damuwa a ce sai zaid ya saki matarsa kuma karshe kenan akhiru dawail kai idan da aka rasa magani ba abin da za a yi sai dai a ma mutum sojar sai a masa lalas a samu karfi a sa shi a wuce jajajir sannan sai a zo daidai wajen da ciwon yake sai a ɗaɗa nama mutum saboda saboda ciwon ya fita in an rasa duk yadda za a yi magani to haka ake sai a kowane ciwon to shi ne misalin take duk matakan da ake bi sai an bi su hmm? shi ya sa Allah mana kusa ki ya fada ce wallati ta hafuna nushuza kunna fa'izuhunna wahjuhuhunna fil madaji'i واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فالناس يساك شوى متاكين هدو وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما متاكين فانكوشيني من مقام الوعظ أي ما متواعزي idza lam yanfa'i alwa'z wa lam yanji' wa'azi bai yi amfani ba bai yi tasiri ba fuji'a ila alhajar kuma alhajar din shine ne alwahjuhum hajaran jamila kauracewa mai kyau eh kaurace mata shine shine shine al-imam al-qayyim yake cewa hajrun bila itab kaurace mata ba da zage zage ba kuma malamai suka ce mai a cikin takin ta zai kaurace mata wasu ma suka ce juya mata baya ne a kan gado gidansa ɗaya sai ya kalli can ita kuma ta kalli can wannan yana cikin abubuwan da yake kuna ma mata rai ga ta a gado ɗaya amma shi ta ya kalli can ba ruwan shi ita kaga ruhun sai Allah ce fil madaji'i wannan fa'ul nan fa fa ce zarfiya a ɗaki sannan sai na uku sai Allah madaukakin sarki sai ce wadribuhun maqamud dhab shi zai Allah ya ce a duke su in dukan zai yi amfani kuma duka malamai suka ce me ضربا ghayra مبرح shi dukan da ba zai bar tasiri a jikinsa ba idan in bai yi tasiri ba ta ka ci a tafi mataki na uku shi ne ne shine sai aka ce fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha a yi mitin su zo wakilanta su zo masu hankali sai a zauna sai a tattauna alkhairi suke nufi to sai Allah ya sa sun dace in duk wannan matakan waɗannan matakan guda hudu da aka bi ba su yi ba to yanzu shi kenan ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah a za a iya wai ta zawaju halin ba'adu sannan a ce kuma shi zai aure ta bayan nan shi al-makwalatu bainan nas sai su rufu ya yadu a tsakanin mutane an da muhammadan ta zawaja halila ta sai a rika yadawa cewa ne ai muhammadu ya auri matar ɗansa halila da ha mata kenan in aka ce halila kuma budurwar mutum kenan yin wanda ake ta budurwa ce ya wane budurwance budurwar wane ce to ita ce halila san hmm? shekarun bayan da suka karanta muku wata kasida tawa da na rubuta ta na sa mata suna قل wa للحليلة وقل lil Khalila. wasu za su tuno wajen shekaru ina jin goma kamar sha biyu da suka wuce shekaru goma sha biyu da suka wuce sunan kasir na manta ma bai tuntun wa نعم la lil لا ko ina jin kaman baitocin farko kullil khalilati innani muta'attifun muta'attifun ko mutaraffi'un ne fi tilqasida shine bi matlawul qasida din farkon qul lil khalilati innani muta'affifun wannan abu ne mai kama da haka to shine wannan to sai a ya labari ya cewa a cewa Muhammadu ya aure halilar ansa wato matarsa shine can Qur'ani sai ce wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum halail jam'u halila matar mutum an ce mata halila daga ko فهذا المقدار من خشية الناس wannan matsayin na wannan gwagwajen na tsoron abinda mutane za su faɗa hatta akhfa ma akhbarahu Allah bihi wa huwa nikahuha har manzo Allah sama ya boye abin da Allah madaukakin sarki ya bashi labarin na cewa zai aure ta shine sai ya sauke lambar tana a ƙasa ya wasu maganganu kai ce amma ma yuwa anna rasu sama zahaba ila baiti zaidin fi ghaibatihi fara'a zainaba fi zinatiha فوقع faraja في قلبه فرجع هو يقول سبحان الله العظيم سبحان مقلب القلوب إلى آخره فهذا من الباطل المنسوخ akwai wani wata magana ta kayya mummuna wadda ko ba annabin Allah ba bai kamata a danganta masa wannan ba balle annabin ma kuma sayyidul mursalina shugaban manzanni duka wai manzo su mota rana ya je gidan zaidu zaidu kenan sai ya ga zainab ta ci kwalliya kawai sai ya je yana son ta a ransa sau da aka sai ya dawo ya rika cewa subhanallahi al'azim subhanallahi muqallibil qulub sarki ya tabbatar ma Allah mai girma sarki ya tabbatar ma Allah wanda ya kasance shine mai jujjuya zukata hada min al-batil al-majsusi wannan barkaciyar magana ce wadda aka shigar da ita a cikin da tafin musulunci wa min wadda'i a da'idi kuma makiya musulunci makiyattan musulunci su suka kirkiri wannan magana wa kad nasaja a'da'u ad-dini min tilka riwayat al-mukhtalifah al-wahiyah thawban min al-kadhib wal-khayal hakika da ma makiyar musulunci makiyar musulunci sun sun ko sun saƙa wani irin kifa daga cikin yin waɗannan riwayoyi waɗanda suke al-muqtalaqati ba al-muqtalifa ba al-muqtalaqati waɗanda suka kaga alwahiyati wanda suke masu rauni sun kagi sun sun kagi sauban min al-kadhib wal khayal suka kirkiro ababe na ƙarya da kuma ababe na hatashi hatashi walau arada nabi sama zawaja minha da manzo sama yayi nufin ya aure ta qabla dalika ma kana yamna'uhu shay'un ba abin da ya hana shi fa hiya ibnatu ammihi domin diyar ammatihi ne ba ammihi ba ko zai zama وما كان يخفى عليه شيء من أمرها كما بقى أبنت من سون بيسني بقى مدى في أين زيني زي كنتا هناك مدرسين يتراجع الموضوعات في كتب التفسير للإمام محمد أبو شعبة لذاتي نقيم الموضوعات في كتب التفسير ها العلامة أبو شعبة من يمن من أزهر ما لمين بمعنى الكلمة لذاتي نقوم بيتو مشيني وانا صدقه هو ما عاتبه عليه الله shine abin da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ya masa faɗa a kai ai fi qawlihi ta'ala wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha nasa wallahu a ahaqqu an takhsha wa tukhfi fi ka kana ta koya abinda ma Allahu mubdi abinda abharanka abinda Allah zai bayyana shi hmm? wa takhsha nasa kuma kana jin tsoron mutane wallahu a ahaqqu an takhsha Allah shi ya cancanta ka ji tsoronsa. sa abu ne na halal وقد صرح الله تعالى في كلامه بالسبب البائس على هذا الزواج ألا قم يا هذا كنس عشان القرآن دليل ديسا يتي النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى وكان أمر الله مفهولا شيني دليل ألا مدوكة سكي دعب بزيسي هيدا هكما sai aka ɗauko abin sai aka yi abin da bahaushe yake ce mishi a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro sai aka faro daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka fara sa manzon sama aka ci aure ta daga nan duk wani wanda da yake da'i wato dan da ya ɗauka ba ɗan shi bai mai da shi ɗan shi shi da'i jam'insa shine adiya to ya halatta ya auri matarsa baya cikin wahalailu abna'ikum alladhi shi sa a can Allah sai ce wahalailu abna'ikum sai ce alladhina min aslabikum wahalailu abna'ikum da matan ƴaƴanku sai Allah ya sake bayani sai ce me alladhina min aslabikum ai abna'ikum alladhina min aslabikum ai alladhina waladtumuhum bi anfusikum ƴaƴanku da ku ka haife su ba adi'in ya'ikum ba ba 'ya'yan tabanni ba Allah ce likai la ya kuna alal da haraju mun yi haka ne domin kai ya zama akwai wata damuwa ko wata matsala alal na da a zuwa da adiyaihim game da matan 'ya'yansu waɗanda suka yi tabanninsu su amma ba 'ya'yansu na asali ba idza qadu minhunna wasaran idan su sun gama biyan bukatar su da waɗannan matan suka sake su ko kuma suka mutu ma to ya halatta ku ku aure su domin ba 'ya'yanku bane ba 'ya'yanku bane shi yasa a farkon sura ai Allah madaukakin sarki sai da ya faɗa wa ma ja'ala adiyakum abna'akum zalikum qawlukum bi ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم kaga ita ce wa kana amrullahi maf'ula kuma al'amarin Allah dama abin aikatawa ne so da Allah zai aikata abin ko ka boye a zuciyarka ko ka bayyana Allah madaukakin sarki zai aikata kuma ba wanda zai hana shi ne biyomin la yusalu amma ya fa'alu hum yusalu فلما جاء زيد يشكو السيد تزينب ألوك تند زيد يزو يكاو كوكا زينب أذين النبي صلى الله عليه وسلم له بطلاقها حتى من سميته من سكيتها tunda dai wannan abu ya kici ya ki cinye ba sake ta kawai shi a ashe kuma ya halatta a ba wani aure cewa a ba wani shawara ya fiki mata shi ana ma ba da umarni shi yasa idan baban mutum tikini ne bawan Allah yace saki matar ka wajibi ne mutum ya masa da'a amma idan baban ga yadda yake da kawai ba ba wani musulmi bane in yace mutum ya fiki mata shi shi kuma mata shi baiwa Allah ce to ba ji sake ta ba amma idan baban mutum kirki ne wanda ya kama da sayyidina Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yace ma Abdullahi ya sake ta Abdullahi ya je wajen manzo Allah ta salama yace Umar ya ce in saki mata ta manzo ne ce akai aba bi babanka bi babanka da'a shi malamai suka yi sharhi suka ce nan yunzaru ila halil abi za a kalli halin baba hal huwa fi halati istiqama mutum ne mustaqimi sannan wa yunzar ila halin zauji ita kuma mata ita ma a kalle ta menene dalilin da yasa mutum ya ce ya sake ta domin akwai al'abna ughayyu al'abna ughayyu al'aqili akwai ya'yan da ba su da hankali baban ya hango mishi amma shi bai hango ba ta kare ne to nan sai baban ya ce mishi sake ta to sai sake ta mun gane wannan bai riba kafa ce wallahu alam